to gaskiya ni ya ji abin da na yi da nake so da kai ka ji tsoron Allah Allah muke na sani Allah amma kamar ni da su wana da ƴaƴa da jikoki kace wayo to ai hajiya ke ba ba addu'a kika zo ba kore kika ka sana'a ba ƙarya ba ce ba. Kuma kin ce kafa ki ciwo take kika kala kafa ki kika ke zuwa ke dawo. Da gumaman na irin wannan wanda na ba. Allah bai baki miji na gara. Da wannan wanda kake tura cikin. Allah baki miji na gara. Assalamu alaikum mutanen jihar Kano. Ina kwanan ku ina yini ina gajiya. Ya gida ya aiki ya kuke ya hidindimu. Dan Allah dan Annabi duka mu kowa mu roki Allah ya zaba abin da zai zama alkhairi gare mu ga ƴaƴayenmu ga jikokinmu. Muna kira ga shugaban ƙasar Najeriya da ya taya mu da addu'a. Wannan abu da ya faru Kano Allah ya zanar da Kano lahiya. dan Allah dan annabi malaman Kano ku hito ku yi addu'a sarkin Kano ya kamata ku hito ku yi addu'a duk abin da zai zama alkhairi a jihar Kano Allah ka tabbatar ma Kano da shi mu dai Allah ya ba mu abin da zai zama alkhairi gare mu jihar mu saboda mu masarin ne alheri gare mu kuma Allah ya ba mu shi mun gode ma Allah to dan Allah dan annabi manya manyan malamai na cikin Kano da na ƙauyuka da na cikin lungunan Kano ku hito ku yi addu'a ubangiji Allah duk abin da zai zama alkhairi a ƙasar Kano to Allah ya tabbatar da shi muna roƙon mai girma gwamna a matsayinmu na 'yan katsina da 'yan cikin garin katsina da 'yan katsina mu wa'anda suke zanna kano muna roƙon alfarma wurinka kamar yadda mai girma gwamnan kano ya kamar yadda mai girma gwamnan Jigawai. muna roƙo mu ma a yi ma alhaji da wata kujera mai muhimmanci a jihar katsina muna roƙon mai girma gwamna yadda aka yi kowa fa a matsayin mu na 'yan katsina a nemi matasa masu ƙarfi jihar katsina wa'anda suke fil mu ma a yi masu da suke don da kano da jigawa an yi sani su kawo da rashi ba ta suke bace saboda duk isharar da zamu yi goga da katsina in muka zo kan shi muke zazzage ta kuma shi ke mamu mun gode allah ya sa